بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة المسلمين ina ba ta kuma ina yi wa nisa da shetu ita alamar cikon na nabi sallallahu alaihi ke sharayi a? wabin ne faruwa ganin al'ummar musulmi shawarar ya kadara ya sako ya ci gawa juda sam gai a da alkadaru shara'i a ma kauni alkadaru kauni so kwaju ka nine na sokoka ga aji faruwa ishe ne yi inda ci aji hafi ne ba na. inda ma da sai na ba su kwana amma alƙadaru shar'i ƙadarayen shari'a ya na jube bai ga yi fata ya ce su shari'a na bai na jube ya bai fata na da kai ba bugu kadara su kwace guba to mini ya kadara su ku nunka tun azalna mugayi musulmi da da gabe fahimta shi kaka ba sai ya sai da wasu kwayi ne amma fahimta na da muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam a bin da ya zaji fita ce musulmi da wani jiga ga duniya a dami tura ya ji galbe ya maji domin ya jama na da muhammadu ke share ya yi ga bikiya da sunayen addinin ne da sunayen sunan wina iwa bi lamifa kasanni mini jama ga shi jama'a yau na manko ne ji ta kibe imamu daril ijra ato imamu ali suna wal jama'a ugayi imamu ahmad bin ambala ugayi jama'a gaji wunde jama'a da biye ta ciya eme eh, musulmi shahidi jama'a gaja wunde ya e gwana hadisi ya tatu daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu tiguwo mai gaggan ifiyan e, daidai bayan jama'a na shawani so ku kan yi gani bai akida jama'a ga shi zai ji wani fi bai na so ku ya arziki ya tuba shi jama'a shi mun shi jama'a da shi shewa ga ba za ki ba ga yi jama'a na shi a musulmin ki je ba ta yi an tẹ́ fi sínú ẹ̀ mùsùlùmí ti ṣe pátá kí ìyẹn mùsùlùmí ti fi fún àfikẹ́ àfẹ́ ìwúdò ẹ̀jìrá ìlò yìí da sunayen addini da da wani annabi sallallahu alaihi wa sallam gaje ma ya yi wani alfaiti ya lokaci lokaci na kullama faraja ko kofiya kan doro na ga siya na yaje nasara a da ala da ke kin doro a siya na a ga yi jama'a ya kawo da jishan na shi goye ce mai jeriyo ina da ya boko haram shi kin bai da fika kayi na ndoro adin sunna asikin yin somalia a ga ishe ba bai ba ga da na ke girayi gwako musulmi a shabe ne kin yin somalia gwako musulmi amma kin wuce gaya daga na jifi kenya babu sashi cikin nasara ne ebo fitinan nan ebo fitinan nan ile sashi alifikin ya misira afrikin ya jazaira afrikin ya libya afrikin ya afghanistan idan nisan ta abu ya afghanistan a jigajin afghanistan ya hallace wani ebuna adini musulunci na hutu tafiti bo tafitun lobe fahimta ya alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zandoro a shi shigan wibe ilimi? nga an kali mu na da da dini ko yin mawin ya tungalu ngala so shi ga fala sabri layi da amsa e ga be ya misali hankali kali e ma ga yana layi yi izi twana e bo kaza ebo bo kaza inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun to ko te zo bala mari ta ya sai yuwe hannu ya fi biyu. ebona je ma ja ala mbari a ahu kuma ula ya zo ele duga ya ji enama ya enama ya ngala bi muhammadu jayo sallallahu alaihi wasallam ga tufa hawul ahlam jayo enawa wajida bayan ke pa zai lagba ce lega ga kan zanina na da kayatin doro a da sulamina zakan ji yau annabi bishara ce bujin abu gbogbo kendo na yi nigeria ci la hukuma nigeria yin zona ele za a rugu a ti o gai na ya e ya kuke wudu shi bebe constitution yau e ya kuke azu a ki da hafi musulmi jau e ya kuke azu fedu cikin yi nigeria fedu a ki da dede arwa fedu a di ni ne halatu ara constitution lati ce ya ci bebe ba ko ya dege o gai rutar eléyè náà ejì wọn àti àyè alẹ́ bẹ̀rẹ̀ àyè jẹmọ́ mùsùlùmí àdìsí bíbí ti jẹmọ́ ànájọ lẹ́yìn min yi na tura ya fi sha ne abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga ahlal islam wa na ahlal awsa musulmi shige ko aja yan wacce shi kafire shi lugwa ni Najeriya ci tiyana ana fi na bura alátìṣì inúbu alátìṣì delta babu alátìṣì òtún yẹ musulmi jìká ebo na abẹ́ ga yi káàsìrí na ṣe wùzìrí àná káàsìrí èyí yẹ biye asali ebo na da yẹ jan jẹ wuce aláya wùrẹ ẹzọ yẹ gama yi yẹ kata ta akwụjọ ne wa ga ta bẹ̀yìn na akida ala da wọn a yi da ka'ida shi a jeli ta fi na mallaci kata ga alkisotul kamila li khawari da afirina kesi sai masta turo yin man da shi jami'a madina eyi ga ibrahim al-muhaimidi ita khawari da zamanin na da gugu ya kafiyo zai ji kyanan zai ji jagwa da banna ya akida abu fata wata dalisa wa ga a na dole a eh na san da ce ya gafi bidoci a kida mu wa ga dole eh muna kida ga da wani dan ya eh, su ji ci kafira yau man ya sunna ya saudiya ci sai na hadi a fata ga kafirin kin gode a ga isa la jajirin da rana a gigungi satin filita din mutum bin ba na ije wasa sun ga ilimi sunna yana eh za ta dabo sun sunna zamanin na wa shewul albani al'usaini ba ta ga kafira diga da usulul sunna ya imam ahmad shiraina ash-shakrabi wal madhhabi shina ezobu bedu ina e ya wani zamani ga tiyan shekal usaini man na lajilozu ka tubu da wani man na ji shagala da da wayan addini musulunci wani shekal usaini na ga kwanujiya wani aya wala jimin wani tafi lagun da ba sai na su ba bụ ya kasu amma ba rufu gina ga ciwo a ga ilar jahimi na usaini an tawa su ba wa e gina jahimi oyo to zai na. a gabin kafir isis algaisi ba na bikin iraka ba ne shiga na wani algai ga da'i shi na jiga ya wa daula jin kafawa kin yi sha magana da kin ya ta ta wa ke dubbe bai ta yi ne wa ke ga annabi muhammadu gagarin sallallahu alaihi wasallam ke ba ke ji da ba e na annabi ji shara yi gasa tafsari ku ummati ala ba'ina firka كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ومن لي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أنا بقال أمة مسلمين جابات قبل فهمت جيكاكاي أكيد أنا بيتيا ساتامو ndora sai ji ديننا ya addinin na beye an kalimin wata ci fahimta nan wuna ba wata ci fahimta nan wuna ba an ce mai namba naitar da lafai 412 aa da yi kokare zo idan ka motarsa a wurin da ya yi ajiye ta jama'a musulmi shi a ga ya ji hasa ta kayan da fahimta shi da fahimta shi amma sahaba shi dubba a ga fahimta zai shi yi wanda fahimta zai shi a yau annabi ga ma ana alayhi yawma wa ashabi fahimta dai mai ga ta ciwo bai nan gandun sahaba ne shi to yake na waje cewa na shin ba mai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai shi na a cikin sahaba annabi Muhammadu da ya kafir a ga sayyidina Usman ya ja kafira lawa ga sai shi musulmi ne ce mun yi Madina ko ga ya hali fata ce zuma ya rabe muhammad sallallahu alaihi wasallam a fi da wuce an na nun zamayin sahaba wuce kotu a ga a halallahu dama su kwaje wa la'ajin halal usman An amma sai na usman ke je barun kushe addan kuda daga kinyen Basira kinyen Misira. a jilafi shi madina kinyen kufa a ga waye ji kaza waye ji kaza waye ji kaza ta mulki yau jiyan wuce ne jawa ta halal ya jawa da kiyon halal amma na sayyidina usman goba ba wuce laliya tuna shi kuma zakukin tilali da babu kwara zakuki mawo a tun mi so to yi mi shi ba ta hasan lalin doro ga ciya na kafire ne yau to a cidi wuyo ne zaga allah adenu shi wada adenu shi wada asayiduna usman mubarak ku gishi a ga wanda kafiri a ce asayiduna aliyu a ga wanda kafiri israel ya shi ba zabuta a yau shi jimin kinye maka ibn muljin barak galibi amri a gaske shi wuce kwayoyin na ji kafira yi bata sayidina usman ali abdubuna a mai gama da takiya misra muhawiya wani gabanar sakin ya shamu a gai latifu etin yi mai gawa fata ramazan da ya shiga gutu a bai ci sallah su zama gawa fata a cijiminti allah ta ka da ya kin yajo ibn murjin don wala ali amruna az amru sunan wala amruna az masu nuna wana ga samun kin ya misra a ce ga barak to nawa wala ziyo muawiya sai da nari sai da musulaci a sulalo ne mu ci biya wasa sabi ko zamu mu fere zawanci ga asalat salat as-salat mu ci wasa sabi ko ali bagin nan waya ibnu murshi sai da nari sai da wasanciya al-hasan bi da husayn gani ga sabon

atiji na da fahimta dede habe watch a ce da ya ya koya manyan alfisatul kamila kai da labarin gibagin da shi bai na jizon bambin jiri saudiya wani agin na ladan ambulance a dajin treatment ya ba na na jin soda ke gin na gaya e lulo taimakon jishi bai kinu yi bai ne fe ga ganda polis da saudiya ce na jirgin da moto na ga katlana fil janna wa katlakum fil na zai ja wuta ce wona aljanna lo amma zai ji wuta ce police saudiya ce wani ne ya lo ke ga yawon aljanna la ga yalo yake zai to aljanna wuce wa kana aljanna bai akira na nabi muhammadu na umumin sallallahu alaihi wasallam nga ya jiya to mai musulmi ne yawa bi lansan tun ci ku be tiya shubuwa ya da na da na yi ci shubuwa shi na ki shubuwa mu ci ko ne laza ki lada ki da mu cewa ki ga zandoro lo biya na kafiri wala zandoro na datu gamman to na kafiri wo do ne lo makanta na rage su be gamman dina public school or private school wòde adìẹ kwa síbi gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti wúlẹ́dẹ́ sàkáàbì rọ ké jẹ́ àlọ́ àkíyà wúṣọ nga yi yìí ayẹ wọ man lam yaxkun bi ma an zala wa fa ula ika humul kafiro a ga dalilin ya da wani yi ga to zai ji wusa yi na ali to ne na duna ga da wani a ga la hukma illa lillah kila jin ya gamin na ce sai na aliyan sai da na alicin da ba dogon da mu'awiyar ete kibo sai da na ali da zai liwu sai da na usman na lala mara fata bai zai ki kisa su mu'awiyar maza a da ki kisa can da ba ta halwa to zai ji ji gyara ga dabo bai waje na gai amrubu da azirbe abu musal ashari a jigai zai ji ji gyara ga dabo bai waje na gyaran na suna jina kawari da na ji fi karkashe soja sai na aliyu na ga alewa aliyu su da kafiri bai da suna ji zawangi su ji gyara ana ibn la hukma illa lillah zan zo ba hukunci a zafi su bogo a fai gabe biyan sai na ali a fai da ji da na yi ga na rawa na a ce da be gaban duniya da kafiri ba followers aliyu ji ma da kafiri ta'u gala lokaci na sayidina ali ba da abba wuce yi wa na ya ga kila ga na ta kafiro a lo be gamman jimi da yo ken do yanki abu da jikin bokane o tiga ajin da be jikin na jiya kafira dala kuma ya da shi babu ya ce o gakin ya bokane mulkin ya na jasab gamman tuya ngai ne na kin ne le pata da nu fikir ta la ka gamman to ni bai ba su magana da suna karkashin laka gan manjibo laka gan jima sai tibo sai tima nigeria mu don ni zai ne ko ne lazana jama'a musulmi shi sayyiduna ali wa ibnu abbas to da da jage kibetiyo ki dalila mini dalili na jafiya ibnu abbas ne walo na rawana na kyaga a ga waye da ga sabu ba ji gyara da abu mai waje so ko mai ji gyara so ko yaji hukuncin la hukma illa lillah ke muna ba su ga ga o oh, o oh, yau wani so ci ga wa in khiftun shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min aliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma so ci ga ba bai mi ga je can le ba ya ce dufi abu bai wajihi awaza èmì bá awaza èmì ime ọ adíjẹ́ ara gẹ́gẹ́ agbóbe òṣù yẹ̀dánà àdíwú ti gán abu musa al'ashari gẹ́gẹ́ abubuwan hafi ju yára gẹ́gẹ́ agbóbe muhawu yana yin dọ́dọ̀ ni wáyé a gan wáyá kí ẹgbẹ́ jẹ́ ìdí ẹbí o ń dóró abẹ́bẹ̀yìn ya gwakwa ja tiya akida musu amma sashi shi zuma ne sashi shi zuma kuti da akida da fata to jama'a ya sai fasara wa mallam ya kun bi ma anzalallahu wa ga yanzu shin dogo ne ba hukunci da doka soci na kafi bogo hukumai Nigeria wani lokacin shari'a musulunci ya estogicin naji eh lokacin shari'a musulunci ya gabanan naji eh lokacin shari'a musulunci ya to kin manya sun na shiga itin ayan na bo na boko haram jaji dalili na na isis jaji dalili na na gibo kan shi jaji dalili na na jijijira do ba ga ga yan manyan sun na jike abul muzaffara sam'anina ga alkhawari yastadilluna bi hadhihi al-aya a wari da ayan na gaya labar mu a shige zucin doro ne ji hukun shiga shari'a to kwaya na da kiyan kafiri ayan na matakin zahiri ruwa manyan sunnabi ijimawu yan sahaba da ibnu qayyim al-jawziyya ya sai ibnu taymiya ga ijimawu sahaba da fata e ya ayan na wi kufrun duna kufri zandoro ne da dokan do ci ne so chana zanna zan na jikin yau kafira na gayi ijimawayen sahaba shi na gayi ijimawayen sahaba shi manyan suna soji to yi na ji na ne gana zan doro ne lotun canje su ko bai tsoro borin soci wani alikali yo tishu yo emisu yau ce lotuna aljaba babu doka soci na zan na ji kafira matuka kaulatun na ga halalliya wani ka'ida da a yi alkawa'idar da kiyan ya sa ne e ciki bo kalmayin manto ma wai lazandoro lil umumu ya wa man gabin ba su kai ga man na zandoro lare wai ba su fila kuma talaka jila zai ji fikar kashi wani amma ga doka toko, doka toko. ko udoku doka toko doku sai mu jadar shiga da hawa bai yi doka su yau jadar shiga da hawa bai yi doka su yau ji muhammadu loba makauci oji doka sa kuyo ji gwalogwalo loba ya gi oji doka sa kuyo doka sa kuyo ga su mana ma doka sa kuyo ga gyara mu ma hukunci sa kuyo bugu jama'a musulmi ji a hankali su fasara ya ayan nan ijima sahaba da fata da ayan na tafi zuwa nga la ibnu abbas riwaya ndo chonga laisa al lani kaza tad'abuna ilayhi uji fahimta kafirinci ne la ayan da ta ci wani ne a'a uji kafirinci ne waza da musulunci wani laisa kufra yakul min al-milla uji kafirinci ne waza musulunci wani to kai ba ayan na ba ومن لم يعقب بما انزل الله فاولئك هم الكافرون jama'a musulmi da zabi fahimta wanda ya fi fasara na sahaba na bai muhammadu shi ne a aya na sallallahu alaihi wasallam wa da mai ta ta buga ga fasara na na ibnu abbas jina lotu gande zamanin na ya wani lotu lo gande zamani na a bai shari'a musulunci na bai lotu bai qur'ani na ke daula bani umayya shi na to jin ga wanda wo ga gawa da ya ya to daula banu mai wa din sai ga kafira Qur'an macikin bukan gana sai ji gurguru da ina to yi yi wa ga zamanin al fa'un rashi rashidun na ji farko ya shiga Usman. ali je kafiri na uji Qur'an wa liuji pelo tu be ikanga nga Qur'an go amai ga kafiri ebu yo fiki abwe daza so kusi bi akida yin zai ji wasu yi bayanin sako ya haɗa ke su ba shi man doji ya ji ya sai kutub na iga muhammad kutub na mudan ni zai ji lakwatawa da dai na cikin ga izo shi banu umayya da ta ga ifa ga ibn abbas ifa ga ya yi kufun duna kufin man kwando tina iga shar ni rubinu mai da ke maka manyo darul hadith ne maka makantayin sakandarin da ciki maka babu mai bukatun ga mu bai je waya fi biyo jami eh muhammad kutu E, ebona muhammad kutu tiyo mu je da mu fe uka tugu maka mu fe zuwa ci da nabi video e ji saudiya ci artu ko bana sashi abe je manya saudiya ci na ji baruku ke al auda jina be aidul qarni a ti da nabi a ji siriya gan be sabul hawali akida na baji tasiri ya an rankan da man kwaji ke shaubin bazu na wuce an kale yaji a magatun bajin akida na sasha ne fejin fi kata ji kware ya bukwai na akida na luwa sai na bai ciji na kan gabe ya roce ga hukumar saudiya ya tafiya in doro waye ne ya gashi ga uku wani dole wuru ruga na abu da siya da wa wadda ga je waya ji kawai ga yadda da jawo ga hannuwa ga yi bayin lina su saudiya jama'a musulmi shi jamilu zinu gawa muhammad kutub diga e wana ya tuna muhammad kutub lo na gwa ko ta bin sai kutub gawe ji tsarawa da waje ya jefi ya lobe shi misra ci gawo ko kida da na gabuta mu ga manya tafsiri kiti ji fasara wa mallam ya kun bima anzala allah ci ga izo e ci banu umayya ci ji ga fasara ibnu abbas allah ko kun duna kun fina yana ga tun manyan tafsirin wuce wuya tuya ebe na gama na zuciwa don gidiya don kariya in zo gama na bayani dabbobin littafin da jamilu zinu kanin wula ga wuce bai wa waya jefi manyan tafsiri kisi ga fasara na ete banu waya jebu wuce da ebe na zan doka garin na da ta ci zai gurin shi ba bugun jama'a musulmi shi akidan na an fitina ta cinye kimbo man musulmi shi ma zandoro daji ga shari'a ya musulunci ga gegan gama na yasu azun ya dabi to ya ya na musulmi da yau a a wuli ta fi shari'a ne da wani constitution gaman na ya yau da wasa kilawa musulmi da madina da kwazo nkalita fika etikibo al'adlu fi shari'ati al-islamiyya wa laysa fi demokratiyyati al-mad'uma adalci shari'a musulunci bai je wa unki demokrasi ba ke demokrasi hukmu shafi bi sha zawon gidajen waje mulki na gama na bawa wayo to kuma wani ƙur'anu ce a yi lele da kyan dogoyi na a ga ya sai jiminti out of assembly da memba shi ndoro ga na zauna ne ya gani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa constitution ya qur'anu je ga constitution ndoro amma ya dana ya gana gala shehu muhammad bin abdul wahab isa ga na wati da islamu kiu ga gamma ni saqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wasallam zandoro ai je ban kurte ga constitution ko alada ni alada in je gane na su ko bai na in je gane na nabi muhammadu bebe ina sallallahu alaihi wasallam zan na su musulunci tankurtan na wato al-istihlalul qalbi ina mai sunna je ji na da a gaje bambanci gada al-kufrul amali galbe al-istihlalul qalbi etun na kafirin ciwa muci yau yello su be dokan da ci na je so ta na mu yi kafirin ya lawan yin lahalla daga wuce ga yin soci wuce lamarin da kayan babu musulmi da musulunci ba lokacin wuga dokan da kaye ne wa ruwa shi shi shige ci dade mimi bo halalli wa da musulunci ko ba ege fi me da ji un fige wa musulunci ko ba ina e ga da wannan amma ya zaje likali ko ya zaje memba wawo man ya ji dawa na kyau na wa fahimta annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam wa fahimta zai ya ji annabi muhammadu ga Allah tafsiri ba ka abuna wa fahimta za ga ya gogo jama'i musulmi isa kai nan nan min aya ne la su ba amma kafin gin da ba gauna jama'i musulmi shi a gishe kalusai miga a ga al-afsaitum bi jawaz al-intihabat

jama'i musulmi da yana tiya am so fucho ya tiya hukunci so ko na tafi musulmi da ya tiya le zakari min su hazil unsa yayin kai da musulmi da fi bango jo ga ne na do kan ta fe no an e bolo ya biya su ana agun ba farko fe ayin ba ci fe labari ci tiya adana zane ta ce e tiye gunye ba gibe zagi alawa je ni ala ce ga so ta ba na ga ba gidga da jika shegun da ga jika gona zai ji so ta ga sababin mutuni na yi won a ga ya wani kashi ga fedu e na kafiri ji ba sai ce na waga wasu ta musulunci kin ba a waga mai musulunci gbogbo yẹ ká yàtìwó ṣìgán bídà tìjì ta tìjì pátá káàkiri dà ló ẹgbẹ́ ya ebona to juma ga yakan yi zai domaja aga yakan yi zai ndomada. A aga yi meji kan yi jabu ke yin domaja ngalan gai ya fata wa e gada ga se ya zade da shi ba ya daga lazalu yi zakiri ebo maslaha ebo maslaha bogo wa we zage zandoro adi wasu na de kafiri yo ga akida ai tsi we lobe akida bo fara we lobe hunde cheka yije mini mayan sunna jona gan kunci ya kwane da haɗi zane da wana ke mukbil jina be man do ciki amma man na ji ciwo ga fatawa ne ya dana fatawai bari da nore kin yaji musulmi da yi shi su ci shi su jibo yi lokaci nan ban yi shi fetin kungiyayen rabi ta tura alam islami maka kungiyoyo ne je mu'amala da manyan musulmi da ji fata yana ajade zai ji kini ya bana yadda na fedu kiya ga timotun ji bona kya rizobo a gajin ebo yanayi da na da yanayi kini da yanayi zamani bai fatawa ya tina da wani bugowa ala fatawa na manna ya jabu musulmi ya yi shi shito na da bayan yi nigeria ba kawowa don iji lalace fi gwaka birji ba bugowa tuwan na shiga a jana je na gaza ya gaji na yi kafirina sai ya yi fiziri bai boko haram ne a shiga gaske. ya shiga ya juna ya kafira ngala man da cin zai yi aki da didin na wani ya jazaira wani algeria na wani mun ya fatawa ya ya ji makaranta wuce gaza an dore ya gaje fn election yi na ya fewu ara ya ji makaranta wuce wuza shi a ga kafira ya kayan abu da lati da mu da kata gaza an dore ya gaje ya zo mana yi a da lati kabu da so ci magayin lada ake kutu so sha ya kabuwa kuna ji sun ya bi da wani liga a yi baka ya kuma nina a yi ba bai so ku tuwa su ma a je kaya kuma ga zawon giwu bija kai wo ye giya musulmi da yawar kuna ba ta kafire da yayin akidan na alaihi ban noro annabi muhammad ba bayani da ke mu da kullama kharaja qarnu qutiya kan dore ya kasila da sunne da akin ya so buda mun hujja akidan na tunda bayani annabi muhammad wannan man kan doro kokari wuta shi da zawan ki shi in ji man kirki ya zuko to zo shi shi ya hudu annaba ko ko shi bai fata na tawida sai da zawan ki shi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت busa wani jaki da wani amma tawagutu na shi ya kwasu ne yi laji lokacin da shi ne da fasara ya tawagutu na jina wadda fasara ya wa mallam ya kun bi ma wa na ga zacci ne yanzu ki da dokar su na da ta aka kawai kuma ga wa ga na ta ci mai constitution na ga sosa idan manyan sun na ga a gacci ne ga masu najashi wa musulunci go lokacin na sahaba jijira lobuna Jafar ya ga Abu ba Maryam bayin wa imani jingin da ba musulunci amma musulunci ya lafiya wa ibnu zashi ne ya ya amma ya suna ja suna malaku jibrilu annabi muhammadu ya labari madina annabi ne ya da hukum da annabi muhammadu ya da annabi ma ga sahabu shiga ila kun in ji sallah salatul ghaib e doro, do ga ibnu taymi ya gando a da ke ne mun ga ga ya ji na ga bancin do re ba hukunci be doka to ko yana da kafir nan ga walle annabi muhammadu a ji suna ja sallah e wala kishi wa umma lo to be kiyo da shari'a to ko kula tu da shari'a su kwaiwa huye jiyawa ken ga waye ne ga su gishin na huye jani wanda yawon ma ga ji ya she ba na ya asali daga london ne ga gari da wana ba ta musulunci ya ce ko bayani huye jani la yukallifu lawu nafsan illa wus'a annabi so ko beje ngaki ni uridu inni uridu al-islaha mas inni uridu ya nabi so ko mu shiga nan masasatu mi tsadan ji gyara amma gurgudu ci wani gbogbo wasu man galami ne wadda kida da dewa ma ta gbaru ku ji su eh wa ma uridu illan al-islaha masasatu a shiga yawo galami ne a kida da dewa ma a kida na gashi lana wanda ya mai dubu da ajiyar tosayar sayar bai zai ji fi kamfin ya da har na lalle fi kondoro ne yanki ci aje ba jide shani wuce wai wajibi ya bi da ci da hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil e bane de de na wai zo shimbona musayya wato ta fi leolani mboke wai zo na kene shi to ta kun kiyaye da shin rawai waga baru bi patatin de de o sharri unga be wa kati ya na yusuye na bari kala da gayyar kudan wataku fitnatan la su sai ban da labi na zalamu min kun ha wunci ya tsona yi da kida boko haram na kayan su a to bai jike lokacin hana ga su e fara ya al'umari e fara ya al'umari je jama'a musulmi shi sanki shi ko, na yi waga yi miliya da shi yi nan mu ga yi tiyo alamar yawai zaga kafiri bi aya na jiya kwa sunan wani fahimta mayan sunan da dawana. من آية نجعب سنة قدوش قد ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والله يا آدم إيمانا سي أنا ولا تالكاليا إن جيج يقول قد عمو بيوشي تجمع يا مسلمين كم يتفسير دي فصل آية نجنا فلا وربك لا يؤمنون la yuminun wai wugwa ganda ya shi lo da doka nabi muhammadu ya na ta kafira a'a imani ya guna kin gani ga la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wala ganda ya waya ya ji wani waya ta ta tuna ta kafira a'a imani tuku mu a ta ga fasara ayan ne mudamin ayan ne bai tiya jama'a musulmi manyan da musamman mini ga zai jin fanyi wata ka'ida wuce wani yi laisa kullu man waka fil kufri waka al kufru alai wuce doro na lotu kafirinci gaga kafirinci ne shi kafira ke jan ademawa ne wuce a madashi rusu shi kayan zagatu su kafirinci lowa ya yi ga kafira e gwagi bo sharafi shi dabu shin zanna dai ilimi ga ya ga kafirin cuyo ko ya tunne to kafirin cuyo in za ni tabbata bai zo da ya chona ko ga tiyo ko ko zawangi dara ce gwen ilimi addini ko ko ce gwen ilimi addini na gágẹ́ gan wà ó kún ti bá aduya ilimi bai zo ga ya gata وما كان الله ليضل قوما بعد إذا أداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلي من إلا يعلم جو إلي من من تلك جميل مشكلة بأقوم يعني anabi muhammadu bena uji hukumu jewa ezutala wani upe wazo tawilia fezufia bidi anajiye yo musulmi je jan chele babe bawa anabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam fe sa fe ti wo ene wabe mayina na amma ko sun te zo shi shiga kafira yau ya shi tuba ma ya lami to ma ya jin da bai ma etin ya makanta gwamnati o etin ya gwamnati o e bona e gidi fi abu da wani ti na

na silibe dan ne baza ga akidan na gyana ko kai wala ji da huza wani shadi ne ebo lokacin kacan ya gaman gwaji bai daga tibin taimi yau al-usaini al-albani man kwayan sun na je na ga ya ci musulmi wasu latu kafin culo wa ya ji na wayo ka na a'a ebo kibo sharafi ji dabo e ji dabo na guga sai dube su kafe ba ganci mu ji zandoro sai ba ga kafira ba rufuwa cikin ya biya ma sa ga kafira ngana ga ka ga zo so je da to kafirinci zai ja ba ku ji kafirinci ti wani manya sunnadi na ja tuko a mai bai ilimi na kuna ma sa za su yi ba rufu wani wa ga nawa ga da da to da ma je ke lantan tiya zai ji sai gwamnati ce ce ke da wannan zumana ne ga akida wangi e giye ni fi makanta boko ya maga zai lobe da wannan na ga ya lobe yana wallahi tallahi billahi illa la ilaha illa hu ke waka ga yiwe yin yau da hankali tun man na welo bai na waga ya joje ba ti manan ciwo kondoro ga suna ya jiwo shiga jiwo rishi na boko hara yin ne wajen ba za ka da layi, na adai na kana boko lugba yin ne wajen ta ki da waye luwe ya jiwo ta ta ki da waye amma man doro ne jiwo ne jiwo ya bai na an shakka faya ke o ga ki da e giwo shi kanga akida ni bo tabe man na akida ni ba le waye bi yo bo zo ade na kana wata ya fi wo ko ga da jo wallahi tallahi ko tabe asin ya ta ta bo zo ga wa ta wa shiga wa lo tuna wa lo ga wanda mu le to ba man na gida akida mu shi na bo ga waye da so ko zalla da fiya wuta ta jo be be jinyo ne waye da su kosa ga wacce manan za wani shi ajiye na ga ayi yau na lawalwa aje na lawalwa waye da su ko ga na bai na zari la ilaha illallah wala ila illallah musulmi ne jibo ke wa ga shi ya kura ba ga ya je fatuwo ga kida ya su ji su ji da kafiri akida boko haram jiyo akida aiki su jiyo alkaida alqaida yau akida kungiya da na ita yakin yake yi rauci jirgin musulmi da ya ga miliyon na akida zuwa to ko sa yi da akida da ya fakin ɗin musulmi na yi wani su goya ala ki tuba shi man na jeji da wadi da su soci to ban ba eti akida na wani to ko jiji ga yayi to ko ya ala ki tuba shi na ji tuba na to ko sa yin musulmi da sharri subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما ظلمهم الخير وعندنا صوت الشيطان الخير من بين تتجمل بلا أموالهم ومن تجمعها كمان أما يكون لنا كامل في سوريا لا تأتون لنا لا تأتون لنا جبنا ولا تأتون لنا نسألون وذكرنا lamarin na majiyar kare musulmi gida ba sun nama na ma gida wani wato shan akwai sun yi ta kai nan ta kwaba ta kwaba wani ba da ta kari ko da ta sakon gulma a ko gida kan wani ba su ana wata na mutum yi kuyani sai shugabanni kuyani don da yake shugabanni daidai na nan ìtíwọ́n sí kasa sí láyé ta murna wani azarkin da ba ni ne zai ga suna ta masallaci sai albarka kunna nan alayewa sí kasa jura domin gobe ma a kyaya jiwa ne sai kaatun tó bá ní àlùpá ilé ya pé lọ́ba sùpánà owó tààlà kéde méjì àti ètùtù ẹ̀yẹ́ ńlá bá sùpánà owó tààlà rà ó fún bídá àbọ̀ èṣù. Niger State Pioneer mamman na jikin gwamnan babban da yayin yanki tage man kwaji daga national ɗangon da na wuce ga man wajen rawana a yi juye da a wannan sun za ka su samu wata hanyar yana ma a tuje ya na ka zira yi london ka wuce ẹ̀dùn ní ojú ogun sáyẹ̀ náà níyà ẹgbẹ́ nínú kápọ̀ àlọ́nà kápọ̀ ìlú ọmọ náà wọ́n yẹ kápọ̀ ìdájẹ́ bá dáná tó máa jẹ dáná àwọn